Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka daga Hausa Info ta shara dinga kawo muku abubuwa game da jaruman Kaniwo da ma fitattu cikin wannan sako za ku ji tsohuwar jarumar Kaniwo Mansura Isa ta bayyana takun sakan da yake sakanin su da hukumar EFCC wani wallafar da tsohuwar jarumar Kaniwo din ta yi ya nuni cewa hukumar ba na neman ta ruwa a jallo a jihar Kebbi domin ta zama shaida jaruman ta nuna ta kan wannan gayyatar da hukumar EFCC suka yi domin kusan sau uku ta yi wallafa a shafinta na Instagram akan wannan batu a farkon Sakamakon wallafar da tsohuwar jarumar Kannywood din ta yi ya nuni da cewa hukumar EFCC ya kira ta yayin da take bacci cewa suna bukatar ta su je jihar Kebbi domin ta zama shaida. Sannan ta tambaye su da mota ko da jirgi sai suka amsa mata cewa da mota tare da isassun jami'an tsaro. Sai dai tsohuwar jaruman ta nuna cewa ba ta jin daɗin jikinta da kuma ba da ji daɗi da kiran wayan ba. Ta ci gaba da nuni da cewa ita da ta suma cikin jirgi ana so a yi amfani da mota a kai ta jihar Kebbi domin ta zama shaida. Hakan ya sa Mansura ta yi tambaya wa hukumar EFCC shin sun san ya lafiyanta yake kuwa shin sun san abin da take da shi a wannan rana inda ta bugaci tana so da dawo da lafiyarta a farkon wallafar nata tana cewa ina bacci sai na ga kira daga EFCC ya zo min cewa suna so in zama shaida a jihar Kebbi na tambaya ta mota ko ta jirgi suka gaya min ta hanya tare da isassun jami'an tsaro EFCC ni da na suma cikin girgi kana so ka yi amfani da mota ka kai ni jihar Kebbi domin shaida shin kun san ya lafiya ta take kun san abin da nake da shi a wannan rana kar ka fara da ni don Allah ina bukatar dawo da lafiyata kamar yadda aka saba ta ci gaba da cewa da Allah ku taya ni da wannan al'amari hakan nan kawai fa kamar su ne suka aje ni kamar bani da wata aikin yi sai jiran kul din su EFCC na faɗa zan sake faɗa in ba asiri kuka yi min ba ko hanko kuka saka min ko ku kama ni ko ku saka ni a prison ba abin da zai sa na bi ku kebbi balle a mota ni bana awa uku a saye. sai su ma shine zan yi tafiya mai nisa a mota duniya ku yi min shaida duniya ku yi min shaida kafin abin ya zama breaking news ku yi min shaida kafin su ce yi wani abu ko a kama ni da wani laifi yauwa astaghfirullah wannan azumi da na yi mutuwa ce kadai ban yi ba i have all my evidence na health dina da wahalar da na sha da kwanciyar asibiti da sauransu ga mutuwar mama da so at the same time kai mama na asibiti she was on oxygen and i was taking care on her doctor sun ce sai na je hutu in ba na so in samu matsala efcc ba zan iya zuwa kebbi ba ku yi hakuri a wallafa na biyu kan lamarin tsohuwar jarumar kannywood ta ci gaba da bayyana yadda lamarin ya faru inda ta yi nuni da cewa gaisuwa da ta yi da jami'in hukumar EFCC a airport yasa ta shiga cikin wannan matsala ta ce sun gaisa da shi sosai har ya ce mata masha Allah jaruman ta nuni da cewa kes din ya kusan shekara hudu kamar kamar yadda ta rubuta a wallafanta ta biyu ina tana cewa in kes mun haɗu a wani waje na ki mu gaisa ko in yi wa mutum magana kar a ga laifi na. wallahi gaisuwa da na yi da ɗan EFCC a airport shi ya jawo min wannan abu ikon Allah mun gaisa fa sosai ya ce masha Allah na ga kanninki duk sun zama fos. na ce hakan wallahi shikenan ya ya tuna da ni kai malam you know yourself baka yi min adalci ba jaruman ta ci gaba da cewa a wallafa ta biyu simi si wahala abin dariya yake bani wallahi mutumin nan da na gaisa da shi ne ya kawo min wannan abu case four years ago kun kira ni na je na ba ku dukan evidence ina kun sallame ni shi shikenan duk sanda aka taso da case ɗin sai ku ce ni kuna neman mutum ina ruwana da wacce kuke nema kawai ka gani akan titi sai ka ce a saka sunana a masu tafiya why why did i ever do anything wrong to you sai dai comment ɗin da jaruman ta samu daga masu bibiyanta a shafukan sada zumunta hakan yasa ta yi wallafa na uku inda take cewa I see a lot of hate and even sosai I could not believe it mata sun fi yawa Allah ya yaye mana bakin ciki da kishi sannan maganar EFCC last post before I delete it ba wai sun kira ni na ki zuwa bane na sha zuwa wajen su ba sau ɗaya ba EFCC ba ta kira a waya sai dai da takarda na biyu kuma ka tsaya a matsayin shaida sai ka ka dama ko kana da lafiya da za ka iya tafiya stop stop your sister in Islam idan dan uwanka ya shiga matsala ka yi addu'a ko ka yi shiru ba surutu ca ba a lokacin da kowa zai fito da abin da yake zuciyarta Allah ya shirye mu amin ta ci gaba da cewa mata da suka yi comment da yawa kamar na yi musu laifi fa sai zuba suke kamar an taɓo su ni ce fa aka taɓa ya kamata ku fito ku mara min baya amma kuka kai ta suka Najeriya da kasan Spain sun kuduri aniyar haɗa karfi da karfi domin ganin sun haɓaka harkan fim a Najeriya. Hakan ya biyo bayan ganawar da manajan daraktan hukumar shirya fina-finai ta Najeriya Alinuhu ya yi da jakadan Spain a Najeriya a ofishin jakadancin Spain da ke Abuja a ranar Litinin da ta gabata. A lokacin ganawar Ali ya yaba wa jakadan kan ci gaba da bada tallafi ga hukumar shirya fina-finai da Spain ke yi musamman wajen bunkasa masana'antar fina-finai inganta aiki da ayyukan bunkasa bunƙasa ma'aikata shirye-shirye da ayyuka. Spain ta sabunta alkawarin tallafawa da shiga cikin gagarumin bikin baje kolin fim na Zuma na shekarar 2024 wadda Najeriya ke shiryawa. Kaddamar da haɗin gwiwar makon bikin fina-finai na Najeriya da Spain. Shirye-shiryen jagoranci da musanya don hazikai masu tasowa ta hanyar cibiyar fina ta ƙasa da ke Jos. Tallafin fasaha da baiwa domin ma'ajiyar fina-finai, bidiyo da sauti ta ƙasa wato National Film Video and Sound a Chift da ke Jos. Batun haɓaka yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin Najeriya da Spain dai shine ya mamaye tattaunawar a wurin ganawar. Ziyarar wani bangare ne na sabon kudirin NFC wato hukumar shirya fina-finai ta Najeriya na yin amfani da damar da za a bi wajen jibitar da kasashen ketare domin inganta gudumawar masana'antar fina-finai ta Najeriya da bunkasa yanayin kirkire-kirkire na cikin gida da na duniya. Waɗanda suka yi wa Ali Nuhu rakiya sun haɗa da Mr. Edward Peter, daraktan shirye-shirye shirye da ba da tallafi ga industry na hukumar da Mr. Jeremiah shugaban sashin bikin baje koli na fina-finai. To ma sauraro kasance da Hausa Info domin samun abubuwa game da jaruman Kaniyo da mafitattu fitattu kar ku manta ku danna subscribe mun gode.